mata a ran gari ashe kina kusa da ni wai da Allah me yasa kake min haka miss bahu wani kasaitaccen tataccen fim ne da za mu dinga kawo muku shi duk sati baba gidan Allah ina da kuma alfarma da zauna da su a magana ta fahimta saboda ni dai hafsat ce na fitar sai da Allah ka gaskiya kana cikin rudani me ka ka me yasa kake son ka dinga bibiyar rayuwata an taɓa fanni daban-daban a cikin wannan shiri akwai soyayya mai nishaɗantarwa takwakiya iya takwakiya saboda ina son ka shine zai zama kamar muna gaba ki guri ni ma na san abubuwan da nake miki da daidai ba ki sani so daban kauna daban gaskiya ba zan iya haƙura da misbahu ba mutukar zuciya tana harbawa misbahu zai dinga zuwar muku duk ƙarshen sati a youtube channel mai suna aka amfara channel shirin fim mai suna misbahu misbahu